kamar yadda ka sani sai muka samu labarin cewa akwai wayansu miyagun mutane da aka gansu wani hotel da ake suna disney hotel da shi sai da tura yan sanda na wanda ake kira ambush scott wannan yan sandan boye su ne yawanci duka na kan tura ire-iren wani abubuwa in ya faru to muna zuwa sai muka ga wayannan mutane to bayan mun kamo su sai muka du muka ga cewa ai ba nan suke da zama ba da sun taso daga wani wuri aka da ocean state suka shigo muna a cikin Imo state ba tare da sanin mutane to da muka kirga muka su 183 a cikin bincike da muka cewa mun samu kayayyakin ainihin inec jikin su to da muka bincika muka ce ba ma'aikata ba ne na inec ba kuma wani dalilin da zai sa su zo imo amma sun ce wani ya kawo su ya zo ya aje su wai don ya yi amfani da su a wannan zaɓe da za a yi anambra to a cikin bincike da mun samu motoci guda goma sha hudu da muka kuma samu a hannun su. mun samu wayannan bindigogi guda biyu da ake kira pump action gun uh, da kuma uh, albarushi guda biyu a cikin wayansu da in ka ga rigar rigan da suka sama kaman uniform din yan sanda sai ka kusa zaka gane cewa ba yan sanda ba to yanzu dai ana nan ana cikin tuhuman su muna son mu gane me ya taso da su daga usu wannan yawa yaya suka shigo ɗaya ɗaya ba wai shi suka shigo ɗaya ɗaya ɗaya suka shigo cikin nan kuma wa aje su wannan hotel yau kwanan su biyu kenan a wannan hotel ba ke biyan su da amma da muka duba muka cewa amma ba su kuɗi dubu ishirin ishirin ishirin to wanda ya ce ya shine kamar wanda aka kira coordinator bai iya yaba mu cikakken tarihi akan wayansu ba wayansu sun ce su ba ma wani aikin da suka amma kadu wanda kati an rubuta aini ashe gari in dai da yan sanda rigima ba ba ta shi ya wani ta da ta yanzu yan sanda su kama shi in ya yi sa'a su kera shi in kuma ba mu sa'a su kulle shi dawaye ban yi taɓar gaza a sosai su da ai na san ku yan sanda a na mutum ga aiki ne dibo ban da taɓar ga za ta kuskure yadda sanar su kama ka kuma sai ta kila ka eh. sai ka bugu za su gane ka a ɗaya ne wanga eh. ka gani ka sha waya ke